tasbihi da tahlili 33 kudin nan da ake yi duk ana duk lafazin da zai zo da bayanin su yana zuwa ne da lafazin dubura kaga dubura nan ba ana nufin jikin cikin sallah din ba ana nufin bayan salam cewa. wannan kuma bil ijma haka abin yake ga hadisin mughira ibn shu'ba wanda ah, ah, muawiya ibn abi sufyan ya rubuta masa yana cewa ayyu shay'in kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yad'u bihi ayyu shay'in kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idan sarafa min as-salah me annabi yake fada in ya gama sallah idan sarafa wa san insiraf shine sallama bayan ya gama sallah sai ya ce masa yaqulu كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من الجد zai kawo shi a can gaba kaga anan kalmar dubura kulli salatin maktuba yana nufin bayan sallama ba cikin sallah ba shi sa a tambayar tambayar da ya cewa ayi shi in kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu idan sarafa sai ya ce masa ya kulu dubura kulli maktub kulli salatin maktuba saboda kaga wannan ya nuna cewa dubura tana zuwa ne da ma'anar karshen sallah bayan an yi sallah hadisin uqba wanda yake cikin as-sunan da ibn khuzaima da ibn hibban hadisi ne sahihi da shi ba zai kawo mana shi nan gaba abin da ake faɗa bayan sallama kuma to shi ma da dubura din ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isra al mu'awwidat dubura kulli salatin ka karanta qul huwallahu da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas bayan kowace sallah kaga anan dubur ya zo da ma'anar baya yasa imam al-bukhari ya kulla babi a cikin sahihinsa imam al-bukhari ya kulla babi a cikin littafin sahih sunansa babu du'a ba'da salah babu du'a ba'da salah babu yin addu'a bayan sallah ya kawo waɗannan hadisai waɗanda suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a bayan sallah sau ka ashe kaga ba za a ce ba a yi bayan sallah ba ko a ce ba a ibada sai du'a'ul mas'ala Ma ba a du'a'ul mas'ala sai du'a'ul ibada shi kansa du'a'ul mas'ala ibada ce ka roki Allah ya biya maka bukatar ka a ciki akwai akwai ibada ga ubangiji du'a'ul huwa al-ibada qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati ubangiji ya ce wanda yake girman kai ga barin bauta mu na maganar addu'a addu'a ita kanta ibada ce sannan duk du'a'ul ibada ta ta tazammanu du'a'ul mas'ala du'a'ul mas'ala tastalzimu du'a'ul eh, du'a'ul ibada tastalzimu du'a'ul mas'ala sannan du'a ta ta tazammanu du'a'ul mas'ala duk addu'ar da take ta ibada ce to a cikinta ta kunshi du'a'ul mas'ala dukkan addu'a kullu du'a'ul mas'ala kuma ta tastalzimu du'a'ul ibada wannan ba su rabu ba duk mutumin da yake roƙon Allah ya yi masa kaza ya masa kaza ya masa kaza ya yarda da cewa Allah ɗin shi ne mai yi Allah shi ne ya cancanci a yi masa haka kaga du'a ul mas'ala tastalzim du'a ul ibada du'a ul ibada ta tatadammanu du'a al mas'ala tun da bawa yake bin Allah yake masa da'a yake bauta masa a ciki akwai bukata da yake da ita gurin ubangiji ta yi masa rahama ya yi masa gafara ya sashi aljanna saboda kaga ita ma du'a ul ibada tastalzimu du'a ul mas'ala saboda haka rarrabe tsakanin su a ce ana iya yin wannan ba iya yin wannan shi kansa abu ne wanda akwai nazar akwai sake dubawa ciki saboda haka wannan addu'ar Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati za mu ga Sheikh Nasiruddin Albani duk da ya kawo nau'o'in abin da ake bayan an gama tahiya bai kawo wannan ba a cikin sifatun salatin nabi Cikin salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bai kawo wannan a ciki ba shi mai wannan littafin ya kawo domin ya tafi akan wancan ra'ayi saboda galibin malaman malamansa malaman mu gaba daya irin su Sheikh Ibn Baz Sheikh Salih Al-Uthaymeen Muhammad Salih Al-Uthaymeen sun yadda da maganar da Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim suka yi akan ta suke amma alal hakika a maganar waɗanda suke ganin cewa ana iya yi a duka wuraren biyu mu za mu iya cewa a cikin tahiya din ya fi cancanta sai dai akwai wani a nan akwai abin dubawa kamar mutumin da yake liman yana ana bin shi ana bin shi sallah amma mu suna bin shi sallah kaga a zo a ce shigar da dukkan addu'o'insa na matsala a cikin tahiya to zai jawa mamu dadewa a cikin cikin tahiya wanda watakila a cikin su kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai zalhaja akwai marid akwai akwai wanda ya ambata akwai mai bukata akwai mara lafiya akwai matafiyi akwai to kaga ya ce duk du'a'ul mas'ala sa ba zai yi su ba sai a cikin sallah in ya gama ya gama to kaga anan za a jawo masa ya za a jawo mamu ta asiru shi ma kuma zai shiga rigima da su to amma idan yayi abin da yayi sawwaka ya karanta addu'a daya biyu cikin abubuwan da muka da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji an yi su a tahiyya to shikenan sauran lokaci kuma sai sallama in yayi sallama yayi azkar dinsa kuma mun yadda ya fara gabatar da azkar sannan yayi sauran addu'o'insa da cewa magana ibnu qayyim tana kokarin ya dan samar da wani matsaya tsaka tsakiya shi yasa ya ce illa huna ka nufatar latifa yi sauri ya yi wannan togaciya domin kada a hana mutane addu'a kwata-kwata ya nuna cewa ba laifi ya yayi azkar ya azkar sai gina addu'ar sa to amma a anan addu'ar sa bai gina ta akan ibadar sallah ba ya gina ta akan ibadar azkar kuma ibadar azkar ya gina su ne akan sallah saboda haka mabniyun alal mabni alaihi mabniyun alaihi to wannan shi ne ya sa ya kawo ta nan amma kamata yi ya kawo ta a can gaba a babin da zai kulla bayan wannan babin da zai kawo al'askaru ba da salami min salam nan ya kamata ya kawo nan to amma saboda ya riga ya kulle kofa shi yasa ya tuso sanan sai ma za mu ga Sheikh Nasiruddin Albani saboda bai ga kalmar tahiya a ciki ba sai bai kata ba kamar da muka ce waccan ma Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kafiran shi ma ta ka koyar da ni addu'a allimni du'a'an adobe fi salati aga cewa fi salati fi salati addu'a a cikin sallah sujada ma'ana addu'a aga zai iya daukan fi salati a fi sujudi ba wai lalle sai ya kasance a cikin tahiyya ba to amma duk da haka yafi wannan fitowa domin fi salati har wannan din zai shigo addu'a bayan tahiyya ce Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya Allah ka taimaka mun a bisa ambatanka da gode maka da kyakkyawar bauta gare ka ibn qayyim a cikin bada'il fawaid yana cewa al-islam ko addini mabniyun ala qa'idatayn az-zikr wa shukr addini ya gino akan ginshiki guda biyu jigo guda biyu sune az-zikr wa shukr ambatan Allah in ka ce ambatan Allah ba wai ana nufin eh, zikirun lisani fakat ba ya shiga zikirun lahi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi wa ifradihi bil ibada wa zikiri ala'ihi wa ni'amihi ambatan Allah ambatan sunayensa da sifofinsa da tauhid kadai tashi. da ambatan wato ni'imominsa da sauransu saboda ka in ka dubi kalmar zikir ta kunshi duk abin da yake da alaka da tauhidi ta kunshi amalar kulub duka duk amalar kulub min raja wa tawakkul duk sun shiga karkashin kalmar zikir saboda ka wanda zai zai zo da zikiri bi kamalihi wa tamamihi to zai zama ya zo da tauhidi inda zai kawo kalmar zikiri cikakkiyarta ma'anarta buɗaɗɗiyar ma'anarta faɗaɗɗiyar ma'anarta to tauhidi gaba ɗaya zai zo a shukur shi ne al'amalu bi ba'atillah mutum ya gode wa Allah ta hanyar yi masa da'a ta hanyar at ilaihi ilayhi bi a'malil jawarih ayyukan gabobi sallah yana tana cikin shukur azumi yana cikin shukur zakka tana cikin shukur duk dai wani aiki da mutum zai yi wanda zai kusanta shi zuwa ga Allah wanda yana cikin babin shukur ne lillah kuma dama addini wannan shi ne. tauhidi da kuma aiki tun yayi zama yana da tauhidi a zuciyarsa sannan da gabobinsa kuma yana aikatawa saboda kaga ashe addini gaba ɗaya yana ginuwa ne akan azzikir wa shukur haka kalma azzikir nan ta kunshi dukkan أنواع ذكر الله بأسمائه وصفاته ومعرفته وتوحيده وإلى آخره سنة كلمة شكر كما تكون شدكا الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه abinda bawa yake fuskantar ubangijin sai yake fuskantar sa da shi sai yasa ibn qayyim yace mabniyun ad-din mabniyun ala qa'idatayn dhikr wa shukr sai sa Allah ta'ala ce fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun fadhkuruni adhkurkum washkuruni سيتبتر دا الذكر دا شكر مقابل انسو سيسا كفر من باب ذكر باب شكر تو كينا متن باب مسلمي بني كافر اذكروني اذكركم واشكروني سيتش ولا تكفرون سوراك الدين اكم ودن نزاكي دينا شيء ان باب شكر شكينا انشغا انشغا دائرة كافر وحسن عبادتك حسن العبادة آه، كلمة ذكر حتى الاشتغال الشغال بالعلم الشرعي mutum ya zama yana neman ilimi yana shagalata da karatu ya shiga cikin azzikir wa husni ibadatik da kyautata da kyakkyawar bauta gare ka ya kayyade bautar da kyakkyawa ma'anar kyakkyawa shi ne ta zama khalisatan lillah ta zama dan Allah aka yi ta saboda duk ibada da ba ita dan Allah ba ba za ta samu karbuwa ba sannan ta zama akan sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shine ma'anar husnul ibada liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabu kalmar husn tana nufin al-ikhlas was sawab ay wal mutaba'a mutaba'atu sunna ibadan nan ta kasance ah, ta kasance dan Allah aka yi ta kuma ta dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ba haka ba za ta karbu ba kuma za ta amfani mai ita ba bal ma za ta cutar da shi sai abu na addu'a ta gaba ta kuma ita ce Allahumma inni a'udhu bika min al bukhl wa a'udhu bika min al jubn wa a'udhu bika min an urda ila arzali al-umri wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min adhab al-qabr ta Allahumma inni a'udhu bika min al bukhl ya Allah ina neman ka tsare ni min al bukhl daga ruwa wa a'udhu bika min al-jubni kuma ka tsare ni daga wato tsoro ko abin nan eh, eh, rashin rashin jaranta wa a'udhu bika min an uradda ila arzal al-umri kuma Allah ka tsare ni da a mayar da ni zuwa ga mafi kaskancin shi abin nan eh, lokaci a shekaru wa a'udhu bika min fitnatil dunya kuma ina neman ka tsare ni daga fitnar duniya wa a'udhu bika min azabil qabr kuma ina neman ka tsare ni daga azabar kabari wannan hadisi hadisi ne sahihi yana cikin fatul bin sahih bukhari bukhari ya rawaito shi kuma hadisi ne da aka samu shi daga sa'ad ibn abi waqqas ta hanyar amr ibn maimun al-audi daga sa'ad ibn waqqas yake cewa kana sa'ad yu'allimu banihi ha'ula'i kalimat kama yu'allimuhum al kitabah sa'ad ibn abi waqqas yana koya wa ƴaƴansa wannan addu'a ko waɗannan kalmomin kamar yadda yake koya musu yake ko ya zaunar da su ko da su rubutu aka yake koya musu waɗannan addu’a Allahumma mu yi bika min al har zuwa ƙarshe dan ya koya musu ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qulu hunna dubura salawa annabi yana faɗa su bayan salloli kaga anan ma dubur kamata a ɗauke ta a matsayin bayan sallama ba kafin sallama bayan sallama yake cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama kana ya ta'awwadu min hunna duhura salah annabi yana neman tsari daga waɗannan abubuwa duhura Sala bayan sallah bayan sallama a shi yasa zamu ga Sheikh Nasiruddin Albani ita ma bai kawo ta cikin sifatus salat ba da kawo wannan a cikin sifatu salat ba